Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida, Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin na hantsi. ga labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel a jiya asabar ne aka samu fashewar wasu tagwayen mai a wata kasuwa mai hada-hada jama'a arewa maso gabashin najeriya wanda ya sanadiyar rayukan mutane goma sha uku da kuma raunata wasu sama da hamsin jami'ai a najeriya sun ce wasu mata 'yan kuna bakin wake ne biyu suka kutsa wani wajen da mutane ke hada-hadar kasuwanci da ke garin biyu kimanin kilomita 185 kudu da maiduguri wata tungar boko haram ɗaya daga cikin yan ƙunar bakin waken wato ta tayar da bam ɗin da ke jikinta a cikin babbar kasuwa yayin da ta biyun ta tayar da nata a wajen kasuwa a cewar mai magana da yawon 'yan sandan yankin ya zuwa yanzu dai babu wanda ya fito ya ɗauki alhakin harin amma harin na kama da irin sauran hare-hare da ƙungiyar boko haram take kaiwa waɗanda suka ke wato waɗanda suke amfani da mata da 'yan mata wajen kai har-haren ƙuna baƙin wake. Garin biyu da sauran yankunan jihar Borno sun sha fama da hare-haren ƙuna baƙin wake shekaru masu yawa, yayin da kungiyar Boko Haram ke ƙoƙarin ganin ta kafa daular musulunci a arewa maso gabashin Najeriya. Makonni biyu da suka gabata, mutane hamsin da suka rasa rayukansu a dalilin wani harin kuna bakin wake da aka kai masallacin Mubi mai tazarar kilomita 170 daga gabashin biyu. gwamnati ta sha tabbatarwa da 'yan najeriya cewa ana dab kawo ƙarshen boko haram kwatsam kuma sai wasu hararar sake afkuwa. A jiya Asabar ne shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ayyukan da tsohon mai bayi shawara kan tsaro Michael Flynn ya yi lokacin da Trump ɗin ke shirin hawa mulki ya yi su ne bisa doka. Trump ya aika da saƙo ta kafar Twitter lokacin wani bikin tara kuɗi na jam'iyyar Republican yana cewa dole ne na kori Flynn daga aiki saboda ya yi wa mataimakin shugaban ƙasa da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI karya. ya kuma fito ya amsa cewar ya yi wannan abin kunya ne saboda ayyukan da ya suna kan tsarin doka babu wani abin boyewa ranar juma'a ne dai filin ya amsa laifin yin ƙarya ga jami'an hukumar fbi kuma ya amince bayar da haɗin kai ga masu binciken zargin katsalandan ɗin da rashi ta yi a zaben shekara ta 2016 da kuma yiwuwar haɗa kai tsakanin kwamitin kamfen ɗin trump da rasha To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yawan mutanen da suka mutu a mummunan harin da aka kai da wata mota ɗaura kaya a Somalia cikin watan Oktoba ya ƙari ya kai biyar da sha ɗari biyu a cewar kwamitin da ke binciken lamarin. A baya dai an sanar da cewa mutane ɗari uku da da takwas ne suka mutu wanda hakan ma ya zama hari mafi muni a tarihin ƙasar Somalia. babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin sai dai jami'an somaliya sun zargi kungiyar alka'ida mai alaka da kungiyar alshabab da kai harin wadda ta sha kai manyan har-hare a babban birnin magadishu shi dai wannan kwamiti an kafa shi ne domin bincikar harin na ranar goma sha hudu ga watan oktoba a magadishu gwamnatin kasar ta karbi rahoton binciken a wannan mako amma har yanzu babu wani magana da gwamnatin ta yi ƙungiyar alshabab ta ta tana ƙoƙarin ganin ta hambar da gwamnati inda ta yi ta auna jami'an gwamnati da sojoji da fararen hula da harin bam. A jiya Asabar wani babban jami'in sojan Amurka da ke Afghanistan ya ce wani harin haɗin gwiwa na wato kwanan nan da aka kai wuraren da ƙungiyar Taliban ta fi samun kuɗin shiga yayi sanadiyar lalata ganyen opium mai sa maye da kuɗinsa ya kai sama da dala miliyan hamsin a kudancin yankin Helmand. afghanistan na noma kusan kashi 85 na ganyen opium da ake samu a duniya kudaden da ake samu daga kayan maye shine kashi 60 na kudaden shiga da taliban ke samu ba bisa ga wani kiyasi da sojin amurka suka yi tun ranar goma sha tara ga watan nuwamba ne aka fara kai hare-hare ta sama da ƙasa inda aka lalata wasu kamfanoni da kuma wasu guraren da ake sarrafa hoda iblas ta heroin wato shugaban ƙasa donald trump ne ba da izinin daƙile 'yan ta'adda da hanyoyin da suke samun su helwan wani babban yanki ne na afghanistan kuma yanki ne da ya fice wajen noman ganyen opium da ke bakin iyaka da ƙasar pakistan tsohon daga karshe tsohon shugaban ƙasar yamal abdullahi sale ya ce a shirye yake ya tattauna da rundunar gamayyar da saudi yake jagoranta wacce ke mara gwamnati baya Sale ya yi wannan magana ne a daidai lokacin da 'yan tawayen da ke goyon bayansa ke ci gaba da faɗa da rundunar haɗin gwiwar a birnin sana'a amma wannan ta zo ne da sharaɗi sale ya ce zai shiga tattaunawa idan har saudiya ta kawo ƙarshen hana shigo da kaya ƙasar labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Wannan shiri kamar yadda muka sha nanatawa hukumar tallafa ayyukan raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka USAID a takaice take ɗaukar nauyin kawo muku shi. Kuma babban abin da take mai da hankali a kai shine inganta rubutu da karatu. Saboda idan babu su, kusan babu yadda za a yi ɗalibi ya samu ilimi mai nagarta. A Najeriya matsaloli da suke hana ci gaban ilimi Allah ya yawa da su. Ɗaya daga cikinsu shine kuɗi masu yawa. da ƙwararrun malamai ta ko'ina. Wataƙila tunani haka yasa gwamnatin jihar Katsina ta yi ƙirarin tana baiwa sashin ilimi kaso mafi tsoka shekaru uku a jere a kasafin kuɗi da take gabatarwa. Ga Zaharaddin Sani Funtuwa da rahoto. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Musare wanda ya gabatar da wannan kasafin kuɗi a zauren majalisar dokoki ta jihar Katsina ya kira ga al'ummar jihar da su bada goyon baya domin a cimma wannan kudiri da aka sa a gaba. Ya ce bangaren ilimi shine ya sami kaso mafi tsoka saboda aniyar su ta farfado da ilimi da daidaita sahun ilimin. Ya ce a aiwatar da kasafi na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai gwamnatin jihar ta samu haɓaka cibiyoyin gudanar da jaraba Abba Jam da ke a Funtuwa da Dutsen ma da Daura da Malumfashi kan kuɗi naira miliyan 27 da kuma siyo kayayyakin koyon ilimin kimiyya da fasaha da aka raba ga makarantun sakandare 49 kan kuɗi naira miliyan 74 da ɗoriya. Gwamnan ya ce a jaraba da aka gudanar tantance ɗalibai waɗanda suka ci su 1,329 da kuma jaraba neko su da kuma ɗalibai da suka rubuta jaraba nata dubu goma ɗari bakwai da goma sha ɗaya da kuma ɗalibai ɗari kwas da arba'in da hudu da aka kashe musu kuɗi naira miliyan ɗari da hamsin su ma sun amfana daga cikin wannan kasafin kuɗi na shekarar dubu biyu da goma sha bakwai. Gwamna ya ce wannan tsari da aka biyu ya tabbatar da ba da nasara na ganin cewa yara sun samu cin wannan jarabawa ta neko da waye. A cewar shi gwamna Aminu Bello Masari gwamnati ta amince da a maidawa iyaye kuɗin da suka biya na jaraba wanda 'ya'yansu suka samu wannan cin jaraba har kuɗi naira miliyan saba'in da shida. Ya ce domin ƙara girmamawa da kuma karrama ilimin firamare gwamnatin jihar a shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ta kashe kuɗi har naira miliyan ɗari shida da sittin da shida domin ƙara haɓaka wannan ɓangare. Gwamna Aminu Bello Musari ya ƙara da cewa gwamnatin shi ta kashe biliyoyin naira wajen gyarawa da ɗaraga darajar wasu makarantun firamare da na sakandare da ke a fadin jihar. Fatan cewa Allah ya bada bamu ikon cika wannan buri kuma ya tsara buɗewa ƙasar da jihar Yoyi kuɗin shiga da dama cika wannan buri mutanen jihar Katsina. Godiya ta musamman ga dukkan mutanen jihar Katsina da suka bamu dama muka kasance wannan shine kasafin kuɗi na uku da muka gabatar. Alhaji Abdullahi Imam Musa shine mai ba gwamna shawara a fannin kasafin kuɗi ya ce ilimi na ɗaya daga cikin abinda gwamnatin take ba fifi. Akwai kasafi da muka yi su ministries waɗanda gwamnati ta yi ba da muhimmanci a gare su kai kasafin da aka yi masu kamar yadda aka yi na kasafin 2017 eh, ma'aikatar ilimi ta tafi daukar kasafi mai tsoka saboda kudirin eh, ya yi daidai da kudirin wannan gwamnati na farfado da ilimi a jiha to bisa ga wannan dalilai shi ya sanya ma'aikatar ilimi aka ba ta kashi ashirin bisa ɗari na wannan kasafin kuɗi a nan ma'aikatar ilimi ta sami biliyan arba'in da biyu da miliyan ɗari hudu Rabiu Idris Funtuwa shine mai ba gwamnan jihar shawara a bangaren harkokin majalisar dokokin jihar. Abu ne wanda shi mai girma gwamnan jihar Katsina Rata Honorable Aminu Bello Masari ya kudurta yana daga cikin irin ajandojin shi na haɓaka ilimi. Domin idan ka ba mutum ilimi shi ya san hanyar da zai biya je gida. Idan ka ba mutum ilimi ya san hanyar da dukkan yadda zai inganta rayuwar shi. Da ka ba mutum ilimi to ka ba shi komai a rayuwa. Da ka hana mutum ilimi kuma ka hana shi komai a rayuwa. Wannan abin shi ne ya sanya ka ga gwamnan jihar katsina ya ba da hihiko akan bangaren ilimi domin idan ka duba kasafin kuɗin bana wanda aka kai majalisa to wannan kasafin kuɗi naira biliyan 211 to kashi 20 cikin 100 na wannan kasafin kuɗi gaba ɗaya tafi ne akan ilimi kuma abubuwan da kace mun kashe a kamar shekara uku da ta wuce muna ba ilimi mun ga abin a zahiri domin kafin gwamnati mu ta zo mun iske cewa yara kashi sha uku ne cikin ɗari suke samun kiredi guda biyar wanda za su iya shiga jami'a to amma ya zuwa mu yanzu a hukumar jarabawa ta afirka ta yamma wato wayek yara sun samu kashi hamsin da biyar cikin ɗari a bangaren kuma ita hukumar jarabawa ta ƙasa kenan wato wadda ake kira neku yara sun ci kashi 75 wanda tunda muka zo mun iske kashi 13 da ake ci to amfanin dara kasa wannan kana so ka nuna mun cewa kun fara bin sahun wannan hukuma ta ilimi wato UNESCO da ke majalisar ɗinkin duniya eh, ita hukumar ilimi ta majalisar ɗinkin duniya abinda ta bada cewa da jiha da ƙasa kowace jiha akwai saman kashi 26 na ainihin kaman abin da ta kawo ƙudiri na kasafin kudin za ta kashe kashi ashirin shida daga tafiya bangaren ilimi to mun kama hanya domin da mun zo mu iske cewa ana ba ilimi kasa da kashi takwas a nan jihar amma yanzu gashi har yau mun ware ilimi kashi ashirin to kaga kenan daga nan insha Allahu tahiya ta tahiya ratun da abin da bai insha Allahu sai mun tahi sai mun kai kashi talatin ma in Allah so ya dadadawa da ake malamai ta fannin irin in ce allows-allows, cikin wannan budget malamai su ma sun shaida malamai sun shaida kuma kafin su shaida yanzu in ka gama hira da ni in ka tambayi tsb that is teacher service board wadda ke kula da alhakin daukar malamai da ƙarin girman su tsawon shekara goma malamai ba su samu promotion ba amma yanzu duk malamin da samu promotion ka je ka iske cewa an yi promotion din shi a nan jihar katsina in dai malami ne na firamare ko na secondary Muntar Sani Dutsen ma shine matamaki na musamman ga gwamnan jihar Katsina a bangaren mutane masu bukata ta musamman. Tunda gwamnatin shi ta zo dama kullum tana magana ilimi ilimi ilimi ilimi to kaga an zo an ba ilimi fifiko a wannan kasafin kuɗi wanda mu kanmu in allah ya yarda bangaren na kasassu tunda maganan nan da nake da kai idan ka je kamar nan makarantar makafi da take kallon da da makarantar ba ta da katanga sam hakanan take makwabta na zuba zuwa su zuba shara masu ya kurkura su shiga da gudu su wuce haka dai saboda haka amma yanzu Ya an katange makarantar nan an zagaye ta Ya in ka je makarantar da ba su samun ruwan sha yanzu an sa an duk da an gyara masu bowl su da duk yadda ruwa yake fambe ko su rika samun ruwa eh, sannan yanzu haka magana akwai learning materials na ma'ana kayan aikin koyon karatu ko da rubutu da sauransu irin namu da suna nan ana proposing za a sayi su na miliyoyin kuɗi yanzu haka wanda a makarantar makafin nan za a kai su kuma kowa ya sani akwai makarantar kurame ta malumfashi ita ma ana duka irin wa'annan ayyukan da nake lissafa maka zaraddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a nigeria. sai dai duk da wannan buga kirji da jihar katsina take yi da alamun yan jihar ba su gamsu cewa tana hoɓasawa ba a fannin da arewacin ƙasar fi buƙatar kulawa kamar yadda muka gani ko kuma muka ji a tattaunawa da jama'a a ziyarar da muka kai a jihar a baya-bayan nan. Domin haka na tambayi Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya malami a sashin koyon aikin jarida na Kwalejin Kimiyya da Fasaha da ke Katsina da ake kira Hassan Usman Katsina Polytechnic don jin ko menene dalilin da ya sa 'yan jihar ba sa yabawa idan da gaske gwamnati ta damu da harkar ilimi kamar yadda take cewa? To, alhamdulillah ka san mutane ba ka raba su da bayanai irin nasu bisa irin ta su fahimta. To, amma dan nazarin da nake na abubuwan da suke gudana kan cikin gwamnatin cikin suka gabata da kuma gwamnati yanzu sai ga cewa ba shakka akwai dan samun bambanci adalci da aka yi dangane da yadda ake tafiyar da harkokin ilimi ko ba komi dai mun ga aikace aikace da suka shafi gyara makarantu mun ga abin da ya shafi inganta su kansu fahimta ta malama bana kira capacity building kenan inda aka horar da malaman kashi daban-daban mun ga kuma da aka kwanin ɗaukar ma'aikata akalla dubu ɗaya da ɗari tara talatin da uku a su kansu malaman kenan mun ga kuma abin da ya shafi tsari na tafiyar da ilimin ma'ana policy da akwai jirgin da ke akan wannan to amma tun da ba shi muke magana ba mu da kan tambayar ta cewa mutane suna yan maganganu wannan ba zai sarma nasaba da abubuwa ina guda hudu ba a fahimta na farko dai yawanci yan najeriya da kuma yan jihar katsina na san su da wani hali guda na rashin yaba ma mai shugaba mai mulki a kudi sanda yake kan mulki yawanci mukan bari ne ko kuma kan tsaya da yaban mu ne sai bayan abu ya kau abin da ake ce ma kada Allah ya kawo ranar yabo ma'ana sai gwani ya kau sana'ar a raba shi da shi a yabe shi na oh. san kamar sa da nan ina in ka duba nan tun daga gwamnatin da ka wuto tun daga na Umar Musa har zuwa na shi eh, Ibrahim Shehu Shema har na zuwa yanzu ba wanda zaka ji an ce an yi shi lokacin yake sai ta a ce a ashe an yi asarar shugaba kusan an gaji wani abu na farko kenan abu na biyu akwai rashin kanshi fahimtar nauyin da ke kan ilimi ma shi kanshi kuma da irin abin da aka ratsu baya ba shi fana gwamnati ta gaji makarantu da suke su da sauran abubuwa daban-daban wanda za cewa ilimin na bukatar kula ta musamman to biyan kuɗin da alba da cewa ba dole bane a samu fitowa kuɗin kai tsaye mutane su fahimci an yi abin da ya kamata a yi kuma shi ilimi yawanci da abubuwan shi ba na kai tsaye bane in an dauki malamai mutane ba za su ga cewa an dauka ba dan ba su ga abin turku ba sannan sai kan aiki shi ma ba makarantun gari ba za su gani ba kuma babban abu ma shi ne yawanci suna ganin abin da ya shafi shugabanci a siyasa shi a ba su kuɗaɗen su a hannu ma'ana kowa ta mutu a jihu to kuma akwai wani abu da gwamnatin ta wuce take yi wanda wannan wasu ba ta yi wanda shi ya mata suka akan harkar ilimi abin da ya shafi biyan kuɗin makaranta na waye ne ku idan ya sun zama karatun su shekara shida akan biya masa kuɗin jarabawa to wannan gwamnati ta ta ta janye wannan sai in yaro ya abin da ake cewa qualifying examination ma'ana kamar mock ta da eh. idan ya ci shi ne wanda da nauyi ta biya mashi wannan to wannan ba shi ka jawo kalubale ya jawo ka ce mace akan akan gwamnatin ana ganin cewa wannan shi ne aikin da ake ta yi amma tun da ce ba ta yi ana ganin cewa duk abin da za a yi banda wannan mutane suna ganin wannan kamar ba ba aiki bane to Eh, na ji kamar a kasafin kuɗin kamar wani hadimin gwamnan na cewa ko kuma gwamnan ke cewa yaran da suka ci wannan jarabawa suka samu tafiya gaba ana za a maida iyayensu kuɗin wannan jarabawa da kake magana ko? yawa shi ne sabon tsarin da aka kawo wanda da an saba ne kawai abin a yi abin kamar kuɗin goro biyan da ke aji shida za a yi masa kuɗin jarabawa na wajen ne ko amma sai aka kawo cewa sai yaro ya yi jarabawa idan ya ci jarabawa ya ci fakirik da abin da ke sama da turanci da ma na samu abin da zai iya shigar da shi jami'a ko manyan makarantar da sakandare to za a biya mashi za a maida mashi wannan kuɗaɗe da jami'an jarabawa wannan shine sabon tsari da ake kai wani kuma jama'a kuma da yawa suna suka wani tsarin wanda shi ne kawo kace na ci kan abin da shafi harkokin ilimi a jihar Akwai alamun tsohuwar ministan ilimi Hajiya Aishatu Jibir Dukku wacce a halin yanzu yar majalisar wakilai ta tarayya ce ta gano bakin zaren kan dalilan da suka sa jama'ar Najeriya musamman na arewacin kasar ba safai suke yaba a ƙoƙari ta fuskar ilimi ba, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi. Taɓarɓarewa ko lalacewa ko kuma tawayar ilimi kalmomi ne da ake amfani da su wajen bayyana yanayin da ilimi ke ciki ko kuma yake fuskanta. Malam Haruna Muhammad Salisu Babale mai bibiyar harkar ilimi ne ga tsokacin da yi kan wannan batu. Gaskiya ga duk wanda yake lura da al'amura da ke faruwa a ɓangaren ilimi. a yankunanmu na arewa musamman ma nan arewa maso gabas to lallai abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saboda ilimi kam ya taɓarɓare ba a mazancin shi kuma akwai dalilai da dama a tunani na na farko tuku mu ɗauki makarantun nan mu duba a wani yanayi suke musamman ma a yankunanmu na karkara a wani yanayi yaran suke karatu sannan suwa suke karantar da su sannan waɗanda suke karantar da su dinnan su ma a wani yanayi suke. Hajiya Aisha ta Jibril Duku tsohuwar ministan ilimi ce kuma tsohuwar shugaban makaranta wanda a halin yanzu 'yar majalisar wakilai ce ta bayyana matsalolin ilimi da cewa. mu na farko dai yana tattare ga al'umma ne saboda ba su fahimci har yau cewa ilimin yana da muhimmanci sannan na biyu kuma gwamnatocinmu daga matakin farko na local government zuwa na state sannan zuwa ga federal din gwamnatin tarayya akwai matsala a nan ma domin me yasa na faɗi haka saboda akwai dokoki to amma wa'annan dokoki ba su aiki wasu iyayen wasu na so ƴaƴan su je makaranta talauci yakan hana su shi yasa sai kakan ga akan tura ƴaƴa matan talle ba wai da wani nufi bane ko don su je su lalace bane a'a don nufin kawai su samo wani abin da za a ci abin da ya kamata a fara yi shine a tallafa ma iyayen shi yasa kaga wasu gwamnatocin yanzu hatta uniform ma wato rigar zuwa makaranta sun ce za su bada kyauta kamar yadda ka ga unicef din suke da jaka da littattafai da takalmi duka suna bayarwa kyauta sab kowane gwamnati akwai yadda ya kamata mu yi da ba ma yi din wa hakkin wane ne ya bada wannan kujeru makaranta din idan a primary school ne hakki ne na local government ta bada wannan idan a jiha ce hakki ne na jiha ta tabbatar cewa ba abin da za ta ba wa talaka ya fi ilimi. Wata shugabar makaranta da ta buƙaci na saka ya sunanta ta bayyana wasu matsalolin da ke shafar ilimi inda ta ce. Mallamai kuma in sun zo sun ga yanayin makarantar babu staff quarters dakunan kwana na mallamai babu in aka dubi na yara ma duka babu shi yasa sun ga classes din ma daga an ba su assumption of duty in suka koma ba za su dawo ba takardar kama aiki in suka koma su je su submitting a minister of education ba zan gansu sun dawo ba sagir ma da kishira na daga iyayen ɗalibai Da abin da ya ce kan yanayin ilimi gaskiya abun babu daɗi saboda kullum ya kamata a ce mun ci gaba ta bangaren ilimi amma in ka duba ka ga muna ci baya ne saboda haka dole uba wanda yake da 'ya'ya kana so su samu ilimin nan dole ka samu bacin rai. Wani yunkuri gwamnatoci ke yi don ceto ilimi daga rugujewa bayan Hassan Dan Kwambo, gwamnan Gombe ya amsa da cewa. Abin da muke yi bayan mun ga wannan problem sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan daya muna implement farko suka ce a samu makarantun ko ina da yawan mutane da suke kowane makaranta sannan kowane aji in aka ɗauka a standard aji ma'ana yara eh, arba'in zuwa arba'in da biyar sa'annan a kowane makaranta an ɗauki malamai kuma kamar yadda suka dace in a primary school ne minimum shine diploma a secondary school shine degree to zuwa yau mun ɗauke malamai wadda suke kwara a primary school guda dubu daya a secondary school guda dubu daya bayan mun gama wannan problem da aka samu na ilimi damuwa ne wadda a tattaru tun da daɗewa kuma kamar yadda nake faɗaɗin bayan malamai kowane ɗalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantu da suke nan har waɗanda ba a gyara ba za a ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu to yanzu mun shiga wani level kuma mataki na kawo yaran nan nemo yaran nan daga inda za su fito cikin ƙauyuka ma'ana a siya musu uniform har ma a ba su abin karyawa a gombe domin mu samu ƙarin mutane waɗanda za su shiga makaranta to a dangane da batun gyara da gwamnan ya ce an gudanar da ma samar da kayayyakin makarantu ga abin da ɗaliba Rejoice Stevens Danko ta shaida mini. To akwai don yanzu muna da e-learning da bamu da su computers ɗin da muke aiki da su amma na yanzu musamman daga JS1 zuwa SS3 suna ofarin wannan kwamfuta ɗin an kuma idan ana da kwamfuta akan je e-learning a gurin za koya mana yadda za a yi ss har ya gama ss3 wani bai taba taba kwamfuta a makaranta ba sai ya je gida amma na yanzu ko wanda tam a tam ma sai ba za ka iya kirga sau nawa ka je ka taba jikin kwamfutan ba amma na zai fi kyau saboda a samu ayyuka na hannu kaman a ce dinki a a saka yanzu ma an ɗebi sunayen wa'yansu student abdulhab muhammad muryar amurka daga bauchi a najeriya Duk da cewa har yanzu da sauran jan aiki a gaba wajen maido da martabar ilimi musamman a arewacin Najeriya masana suna zayyana matakai da a ganin su idan aka ɗauka za su taimaka nesa ba kusa ba wajen magance matsalolin. Ga irin shawarwarin da shugaban jami'ar jihar Taraba Farfesa Vincent Ado Tenebe ya ga Lawal Sani Kona wadda ya tambaye shi idan da a ce yana cikin tawagar masana ilmi da za su baiwa shugaba Muhammadu Buhari shahara kan hanyoyin sake farfado da ilimi me zai gaya masa. Fani ilimin a nigeria yanzu muna da matsaloli da yawa amma inda zan ba da shawara ma shugaban kasa wato ya kamata a sake lale a kafa fannin ilimi wato ministry of education wato za a yi gyara gyara nan ya kamata a fuskanta ta wajen training na malami daga primary har zuwa secondary har zuwa university training na malamin primary da secondary shine ma ya fi mahimmanci don in za ka yi gini sai ka yi foundation duk gini za ka yi wanda ba ka yi foundation mai kyau ba ka ɓata lokacinka saboda haka a fuskanta gwamnati ta fuskanta wajen eh, koyarwa wato training na malamin. kuma a samu wa duk wanda suke zuwa makaranta a zabi wanda suka fi ilimi a mayar da su malamai makaranta a koya musu yadda ake koyarwa kuma gwamnati ta tabbatar cewa malamai suna ciki wanda ake biyar su albashi wanda ya fi kowa don me yasa duk wanda suke da ilimi wanda za su iya koyarwa in haka aka nuna musu cewa in sun je su kama aiki a banki a ndnpc a ministry sauransu za su fi samu kudi ba wanda zai yarda ya zama malamin makaranta saboda haka in dai muna yi da gaske ne a tabbatar cewa wanda suka fi kyau wanda suka fi ci jarabawa wanda suka fi ilimi su za a zabe su a mai da su malamin makaranta kuma a biya su yadda ya kamata ba wai kowa da kowa ne zai zo wanda bai samu aiki ba wai zai sai a kai shi je na koyarwa me zai koyar abu da eh, turawa suke cewa garbage in garbage out abu da ka shuka shi za ka girba inda mun zauna mun bar wanda mu wanda su suke da wato kaman baiwa in allah ya ba mutum baiwa wato kana da gift sai mu zabe su mu koya musu mu tabbatar cewa mu mai da su malamai makaranta suna aiki suna samun albashi yadda ya kamata to a haka su za su samu su koyar ma yaranmu matasanmu don matasanmu su ne ci gabanmu amma yanzu yadda yake ba ma yanzu ba tunda wato wanda sun fi ilimi suka ga an bar su sun je suna neman aiki a bankuna da nnpc da sauransu inda ake biya sosai ah ina da ilimi na ci jarabawa sosai daga inda za a biya ni ba zan je wurin ba in baka misali a kasan jamus chancellor dinsu angela merkel akwai labari da aka cewa likitoci da injiniyoyi da su wane ne politician duk manya-manya har da lauyoyi da judges suka je wurinta suka ce me yasa me yasa kika mayar da albashin malamai sun fi na kowa a kasan jamus ita angela sai ta ce musu Ta ya zan gwada ku da wanda su koyar muku haka kuma haka ɗaya-ɗaya suka barta saboda haka malami shine mai gina kasa to wani ɗaya kenan na biyu a gaskiya in muna so fani ilimin najeriya mu ci gaba dole a cikin budget ya kamata gwamnati faɗi gaskiya a ba da budget wanda zai ya sa muna da makarantu da, da, da abubuwa koyarwa yadda ya kamata yanzu in ka bibiya duk jihohi najeriya nan in ka je za ka samu yara suna zaune a kasa eh malamin ma ba, a biyan su to malamin ma ba ma malamai ba ne ina tabbatar manka. cewa a makarantun najeriya yanzu in ka bi in ka ɗauki sensa za ka ga cewa fiye da rabi wanda suke koyarwa wani ba su samu aiki ba ne kuma ba wai da suna sha'awar koyarwa ba ne sun koma sun je wurin ne don ba biye saboda haka in muka ci gaba haka gaskiya ban san inda za mu nufa ba. Masu haro da wannan rahoton Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka je da kuma Cibahiro Dodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.